taro ne muka yi shi ba don kowa ba sai dai yar uwanmu ƙawarmu ɗofiro a dongari na ce ɗofiro rufin asirin wai hehehehe mai tsoron arado shi take faɗa mai alamun ƙarfi akan ja da kokawa mai son kuɗi ya nemi sana'a mai son dan kwarai ya aure isassa wallahi ta ɗaya duniya kullun yarin ya ma sha Allah ga tanan ta zaka ban wa baki izini ki kai mawo je dan dai mahaifiyarka ta taho sai in fasa fita ga lalura ta mai dokar barci ya buge da gangade a dongari abin na baba fa ya wuce fa da yanzu baba har kawalci yake yan mata a dangari sannan ki wani alhaji ne ya ce zai bada dubu ɗari shi zan ce bari miki magana ya kika ci amma dai an yi watsatsan tsoho ki sa mun jaye tun kashi ga kuma hajjaji a yashe mai tuwon yan gayu inda ta ko mai ganin man dozu mu ma ai ba fi mu horon Allah ba ai ni wata alwala da naga kin ɗebo ta amada sabon yayi hajiya ashe kin gani daga shafar kai kika soma kika dire da shafar kafa yar baki ce wata a katafaren kamfanin da ya kware kan shirya fina barkwanci wato mj video palace wanda ya taba kawo mana shirin na maliya da bori da muka dade muna mararin su a gari. farin cikin mai kallo wallahi ka sake baci na nima bacin ka na kai na baki Allah ja ta daddawar bakar uwa bakin uban mu je ka shata a don gari ban ga baka ciwon dure kai mu wanke mu sutura ta in ba za ka wanke mun zannuwa ta ba kar ka sake taba mun zannuwa ko ana nuna na rigingine wata ne da fa ya tsuna gas cas ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya tsine duk mutumin da yake kamanceceniya da mata wannan fa magana da yaron ne ya gaya maka fa gaskiya ce yana yin yanko aya da hadisi ba alwala ba a masallaci yake baki ji alhaki akan ku a dongari duk ran da alhaji ya zan babu na mallaki dukiya ta yi. Yau kin ga tsagen nan na fuska ta? Wallahi kasar waje ɗai na ka tahiya a banye min su. A don Garjejen ƙato kamar ka don Allah dan annabi ka koma maganar maza. Fuck! A Na kuma sake ki cikin mota shidda. Adon gani. Tsara labari Nazir Adam Salihi Awal M Sarki. Shiryawa Umar Mai Jalingo. Adon gani. Ke har ma kin je kin dafa mukama Ibrahim. Zuwa na ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai. So shidda in gansu nan ina ina dafa mukama Ibrahim. Adon gani. Ya kin je ko ga kuwa? Eh, ba da umarni Ali Gumzak sak. Allah dan darajan Alƙur'ani, Allah ka shirye mahaifina. idan ko ba zai shiryu ba ya Allah na roƙe ka da sunayen ka tsarkaka ubangiji Allah ka gaggauta ɗaukar ransa. Sinaye kom. Ni fa tun da aka haife ni a gidan nan ina farkawa da na na ganna a cikin awaki ina rarrafe na san kawai na waya kare ana aihuwan yara yara su tashi akan kafet suna rarrafe suna tsintar biskit da sweet makaliyaci ba ana irin gidan ne ya kamata a haife ni wallahi ya kamata a ce ina cikin gidan shugaban kasa ne ko gwamna makaliyaci kicin ga gayan ya faɗu kicin ga motocin da ake ajiye shi kuɗi masu gidan rana hanya <laughs> ba zan zaga ba ku makaryaci ni sunana da farko Zubairu Ahmad na san ba za ki rasa jin labarin dr alhaji ahmad da ba ya yi ambasado a switzerland germany south korea makaryaci wata alfarma ne ke so da allah ki mun guda daya ki iska mu dan zazzaga tare da ke a makarantar nan saboda ki dan kankaro mun aji ko da zagi na ne ma muna yawon kina dan zazzagi na ma ni <laughs> makaryaci wawa kawai jaki ba komai san me yake ba ga ma haka allah ke abin shi wallahi gafara I love you too Yasmin macuci matashin saurayin da ba shi da wata sana'a sai ta fesa karya makaryaci yasmin ce yasmin baby yasmin ai ba na gari saboda jiya na shiga moscow na raka dat makaryaci ba ai sanyi a moscow ba a cewa komai la yanzu haka dusan kankara ne ke saukowa a kaina Zubairu, ya nake jin kukan akuya? Ƙarya yake, ina mai jini. Ka ji zo ku tamani, kandon ƙarya daga taskar Kuma Productions. Me sunan ka ga? Is Dumus. How big guy? Babe, ke ba? Sadiya Nasir, madam we dey na English. Na mm, ah, actually ni dai zan karanta engine. Engine? Ramin ƙarya ƙurare ne, maƙaryaci. I talking about engineering. Ah, maƙaryaci. <laughs> Ina bayarin gudunmawar da kake ba marayu. Allah a maida ni kasar waje a wani haɗin gwiwar fitattu jarumin shekara sadiq salisu marubucin shekara yakubu yan daraktan daraktocin shekara a lugun kai da bari kai kai bari wannan na akwai da kake gani k'alla ya baka shekara uku ko hudu wallahi ba ruwa na da tarihi kai ka san tarihi ni zuwa zan yi ita da shi kasuwa an karbi kuɗi kaiwa Allah kaiwa Allah ba kar ka sai da kuyan nan ne dogon gemu Allah sarki to sai ka jira ya mutu idan ya mutu kaga sai kai masa kabari in kai masa kabari sai ka bi shi kaga ya zama dan uwanka na amana ko ƙarya fa yake yi a ah! musuru ne fa ba mutum ba maƙaryaci so ya za mu je kenan mu fasa sai mu sauke ku a house kenan ba mu daɗe da zuwa ba kai muke jira a tanimu kada ka kashe yasin ka bar ta tana jiri saboda motar ta dau dari Allah ya kudda kulli da karogo maƙaryaci ina kana shaga zufa na ba akwai AC a wajen kin manta da inda nake ne a kin san can ice maƙaryaci amma kuna karɓan dala anan kuɗinka ya kama dubu arba'in eh nawa wani irin suna za samu wani femicid marigayi zubai da zaka saka makaryaci labarin tsarawa yakubu yan na dan allah dan annabi ƙarya ta ce take nema ta kare dan allah dan annabi ku rufa min asiri wata yarinya ta koyi gidan nan yanzu yanzu nan shirin ibrahim burnewa makaryaci shine asalin mai gadin gidanmu sannu kaka mai gadi saboda da ya fitar da shi kasashe daban-daban ingila germany cairo da kuma india shigawa sala yaro jagoran shiri sama azu kuma tausayi yake bani ne wallahi na bugun tausaya mishi saboda soyayyar da take tsakanin da shi lokacin muna yara a ina nake ne a ƙauyen marke kake soyayya ku ni ce fa matar ka bintu mun haɗu da kai a bakin rafi shekara biyu da suka wuce a duk lokacin da kake so ka cimma wani buri naka ka rufe ido ka saurari zuciyarka za ka samu maslaha ni ma yanzu da na rufe ido na sai nake ganin cewa abin da na dade ina san shi buri na cika me kenan burin ki mun yi aure har mun haihu da kai ba san wani abu game da wannan abu da kika faɗa ba yanzu ni ku ni gida zan tafi kai hakuri kar kai ma haka ka tafiya zan yi life is really simple But sometimes people insist on making it complicated. Allah ya shi tsakaninmu da ku. Babu wani abu arena illa alkhairi. To ai alkhairin ne wanda muka mallaka kake nema ka kwashe shi. Kampa Motion Pictures, after the success of Rahu Ajay, Halwa and Da'Iman brings forth another masterpiece. Majin mace ne. Ta yanzu idan ne a wurin, wa zai rike min ɗan subhanallahi akwai sararin na gaba mace biyu duniya baka san ta ina za ta jaka ba duniya baka san ba ciki baka zai baka ba adalci ya zama mana rayuwa da ke ba kyau zuciya me kike wani kallon mu ko san wani kike a ciki girma ne ya faɗi girman ku da mutuncin ku ya zube a idanun yar ku bana hakan duk wani kalubale da zan fuskanta mu da kai mu zuba lost in an unknown world a man is subjected to mockery insulted scorned and abused he becomes miserable and frustrated da za ku taimaki kanku ku cire ƙeye da kuke mu a cikin zuciyarku ku yarda cewa haɗuwa ta da ku ƙadara ce daga wajen Allah mu duk ba nan muke so ka gane ba so muke Allah ya saka fuskanci cewa mu fa kaunarka ne kwata-kwata ba mai saboda ka kuma saura iris Majin Bachelor is Shazali Kamani, produced by Naziru Danhajiya, screenplay by jamila Nafsan, story and directed by the whiskey director Alinugu. Majin kaito wato hausawa suka ce dole uwar naki gaskiya ne allah ƙara saki lafiya yanzu ka duba gani dole ta sa mun bar garin maɗaci inda cibiyar iyayenmu da kakanninmu take haka zalika kabarin iyayenmu da kakanninmu tun mun baro shi gari mai ɗumbin tarihi irin maɗaci. Allah ya ƙasa ki lafiya. Allah ya taimake ka. Ai wata dole ta fi wata dole. In ban da dole mai zai sa mutum iri ƙiri garin da aka haifi iyayenka. Aka haifi iyayen da kakanni. Kana ƙiri gari ka tashi ka bashi asa dole. Gaskiya ne wannan. Allah ya ƙara lafiya. Sarkin yaƙi. Eh. Sarkin yaƙi ya kamata ka samu guri kai ma ka zauna ka huta kamar yadda kowa ke huta. Ranka yi abin wata zama ba. idan muka zauna muna matsayin masu tsaro mutane ai ba mu zama masu tsaro ba abin da dai a tsayin sauki salamu alaikum jama'a sai mu gode wa Allah da ya ba mu ikon gabatar da wannan sallah ta farilla kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu ikon lafiyar wannan tafiya a bisa alfarmaka mai girma sarki ya ba da umarnin cewa gobe'n Allah ya kai mu da safe za a ɗaura aure wanda aure ne da a garin maɗaci za a yi shi to amma Allah ya ƙaddara waɗannan ma'aurata za su yi aure muna halin hijira eh ne za a ɗaura auren rabo da saratu a gidan malam datti insha Allah Allah tabbatar da alheri Allah sa albarka a cikin wannan aure Allah ba kaiwa ah, sai kuma bayani akan idan na'ibi ya gabatar da sallah ga sauran al'umma da ba su sallaci wannan jam'i da muka yi ba idan an idar da sallah za mu ɗora da tafiya ta hijira kamar yadda muka faro ta idan dare ya yi za mu tsaya a duk inda allah ya ƙaddara mana a nan za mu kwana idan gari ya waye sai mu ɗora inda muka tsaya allah ya ba mu dacewa kai da kai ku je can ku tsaya an gama an kai da eh. ku kuma can haka za ku tsaya zubabu da kai da su ku tsaya daga can baya can za ku tsare ko baka ji ne ba na ji baka ansa ba ai ba kurma bane ne na ji abin da ka au ka ji ma abin da na faɗa laifinka ya ƙari kenan tunda kana jina amma kuma ba za ka bani ansa ba ainufar inda ka aika ni tamkar ansawa ne zubabu ya kamata ka gane cewa ni ne sarkin yakin maɗaci ko kana so ko baka so kuma ya zama dole kai biyayya a gare ni sannan idan za a ba mu fili da kai a ajiye sarauta gefe guda mutane su yi mana zobe ina tabbatar maka da cewa ba abin da za ka kwata a jikina. shugabanci ne kawai yake mini shamaki tsakanina da kai sarkin yaƙi amma ka san a fafata gaba da gaba sarkin yaƙi kai ba sa rana ba ne a turu zuwa rai wata ran turu ina baka girma ne saboda sarautarka ta sarkin yaƙi amma ina so ka ɗauki sarautar ka ajiye a gefe wallahi ba za ka iya da ni ba iya zama ajalinka zubawu ya kamata san wannan <laughs> haka nake so ka dinga tunanin za ka zama ajali na sarkin yaƙi ta haka ne za ka dinga kusanto ni daga ƙarshe ni kuma maka illa shawarar da zan baka ta ƙarshe ne ka rungumi ka domin na lura ita ce garkuwarka duk ranar da babu ita kashinka ya bushe sarkin yaƙi ya ka bar su ka tafi ka ba mu dama mana mu yi kukan kura mu cinye su bani da shi wannan rigima ta ce ba taka ba ina son in tabbatar mashi da cewa ni ba tsaransa ne na san dalilin da ya sa yake takalata saboda kisan kaninsa balani ne amma mun kusa raba raini Allah ya tuzuce ka na kusa goban nan ta yi wallahi goban nan ta ya ɗora mun aure kai shi na kasa bacci ko da ke bai kamata in cuta ido na hana shi bacci ba kan tunanin ne yanzu hana ni bacci ƙoƙarin yi baccin nan ba safiya ta yi in samu in yi haske a garin nan in ji daɗin rayuwa gobe na zama ango. ka je ne ka ga fita ta ne a ni ban ga fitar ka ba sai dan na ga dawowanka saboda yanzu na bude da na yi wallahi ciki na ne dai dan tsamu. Sai ne ban ji dadin ba shine dan je na sauke shi sarki yana sannu ah. Allah sauke Allah kiyaye ba. sharan bacci kowa ya tare daga bacci watakila ba ko sallah bai ba ba ai bai sallah ba dan nayi masa magana har na gaji nayi masa magana har ya gaji ko motsi bai amma akwai tunani ba anya lafiya gaba baya wasa da sallah kuma komai baccin da yake yi in aka yi magana tashi yake gaskiya ne yau ne ba za a daura masa aure Ahekwa. Kuma ana ta shirye-shiryen ɗaurin auren nan. Shi ya zo ya kwanta yana ta bacci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam lawan sai haƙuri fa. haka Allah ya ƙaddara ɗanka rabo ba zai ga ƙarshen hijiran nan ba haka kuma Allah ya ƙaddara ba zai yi aure a rayuwarsa ta duniya ba Allah mai iko haka mutuwa take ko da lafiya ko ba lafiya za a tafi dama haka mutuwa take bata bar tsoho ba bata bar yaro ba ko da lafiya ko ba lafiya za a tafi yanzu baka gani ba da ana ganin ni ne tsoho zan riga raba tafiya lahira to yanzu gashi ya tafi lahira ya banne don haka ne ma kuka je kuka kwaso mu muka taho gashi nan ita mutuwar sai wa wasan mu take yi kai babu manga ka kiyaye kanka na lura da cewa ka raina mai gari duk lokacin da yake magana kai ka katse to idan baka hankali ba wallahi zan sare kanka sarkin yaƙi a wani lokaci ina ka da a dinga ɗagawa baba manga kafa an gama ranka ne duk da dai na san ni shugaba ne a wannan tafiya amma idan muka duba baba manga uba ne shi kuma a wannan tafiya ko babu komai shekarunsa tsufansa ya ci a ce muna masa uzuri a da wani lokaci to ai mai gari umarni za ka yi a sare mun kai bayan an sare mun kai a sare wuya na don kada kan ya dawo kan wuyan ya ɗoru rayu Ran kai da Idan fa za ka iya juriya, mu ba za mu iya juriya. Gaskiya ne Yarima. Idan hauka ne a kan babu manga, muna da yadda za mu iya warkar da shi. Gaskiya ne Yarima. A'a Yarima. Sauran kaɗan insha Allah. Eh, shauran kaɗan kowa ma zai tafi. Eh, kowa ma sai ya mutu. don haka ne ma gashi nan yanzu mun zo birnin mutuwar ko kai liman kai iliminka bai je nan ba ne? Ba ka gaya musu ne abin da nake so in ce haƙuri za a daɗa akan wanda ake yi dama annabi ya gaya mana wanda ya tsawon rai to zai ga bambance-bambancen masu yawa ni bisa alfarmarka abinda nake so in faɗa shine mu gaggauta yi wa raba sutura domin mu samu mu sa shi a kushewarsa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya kyautata namu ƙarshen. Amin suma. Wannan kawai shi ne. Allahumma gafirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allahumma gafirhu warhamhu warhamna ba'dahu. Allah ya ji kansa. Allah ya masa rahama. Allah ya yafe masa. Allah ka shafe sayyi'arsa. to fa yan uwa fa mun gani fa mun zo da yawa sai karewa muke kai can mu kai can abin da zai kara mu Allah ubangiji ka sa can tafi mm, Allah ka sa can tafi nan bisa alfarman mai gari za mu yi addu'a salati goma ga annabi haƙuri za ku yi ba a yi wa mamaci haka ba a yi wa mamaci haka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmin lahi salatan da'imatan bi dawami mulkin lahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sai hakuri sai hakuri sai hakuri sai hakuri a saurara a saurara duk abin da zan faɗa malam liman ya riga ya faɗa Saratu, sannu sai haƙuri. Rai baƙon duniya ne, haƙuri zaki. Na tabbata ko iyayen rabin yanzu ba su fi jin zafin mutuwar ɗan ta halikin nan ba. Raba mutumin arziki mai san jama'a ga taimakon al'umma. Hmm? Halinsa ne na gari ya bi shi. Habu, da gode askira. amma don Allah don annabi da za ka tashi ka tafi ka kyale ni ba na son kowa a kusa da ni saratu da kin san labarin da ke bakina da baki kore ni ba ba na son jin kowane irin labari daga bakinka in dai ba ce min za ka yi ba ya dawo Yo ai ko ban ce rabu ya dawo ba, ai na ce ga wanda ya kashe rabu ko? Iskira. To waye bai san wanda ya kashe rabu ba. Ai duk duniya ba wani mahaifinki. Da ya isa ya raba mutum da ransa sai Allah. Ni ma tauhidi na ya yi wannan gurin sarutu. Mutuwa ɗaya ce, amma tana da sanadi. Sanadin Askira. ka tashi ka tafi kawai ka kyale ni ba na sai ji komai ka tashi shi shike dama an ci abin kirki bai karɓi kare ba shi ke nan an hakin da abun nan na gaya miki astira salatu ina jin ni da abin da nake so in gaya miki ba daɗi faɗa abin nan amma dai wani yanzu ciko ne ya kashe shi ciko ƙwarai kuwa a idanuna da daddare na gar ciko ya kashi daga kan wajen shimfiɗar da rabi ike kwance gari na wayewa sai na ji labarin cewa allah ya wa raba rasuwa ina ji na san cewa raba ba mutuwar allah da allah ne ba kin duk abin da yake faruwa a wannan tafiyar a wannan ayaran na sani akwai abubuwa da yawa da ake kulle kullen su a wannan tafiyar wasu sun faru wasu kuma suna shirin faruwa amma do Allah do Allah ki dubi girman Allah kar ki sake magana nan ki ci a bakin ki kaji dan Allah ki rufe asiri gaskiya na'am saratu wannan na faɗa ne daidai hmm? kai zan roƙa eh. dan Allah dan annabi karka bar kowa ya ji wannan kamar yaya yo ai na dauka zaki so maganar nan ta fita an dauka miki fansan mijinki ta da ba daura aure ba ai a saman mijinki ni ya kamata na dauki wannan fansar da kaina ko ba komai ranar lahira raba zai yi alfahari da ni kai dai kawai kai kurum da bakinka ka zuba idanunka abin ne maka yawa wallahi tallahi wai kai dan girman Allah ba za ka rage kayan nan ne ba za ka rage ba ne wai ba gwara ka ya ce ya ya kwariya ya kwa ya kwa yaya haka wala dango muje ai da abin da aka jefar a ƙasa in kaga mutum ya jefar da abu a to baya kaunan abin wala dango ku gyara ba za mu gyara mu ce ba tunda yanzu a wannan ayarin

kayan ne suka yi mai nan suke tafiya a taimaka mai ranka wallahi na gaji yalla bai Allah ya taimake ka shin ka mata ne wannan bawan Allah tun a madaci can garin mu da muka taso ba yanda ban yi da shi ba ya ɗebo kaya daidai gwargwado ya ce ko da allura ba zai bari ba allura ba zai bari ba ya ce ranka wallahi kafa ta ce ka dike ta daure ɗamarin mur Wani iya motsawa don Allah taimaka min dan Allah ne Allah ne ai duk wanda ka gani kawai ne a taimaka min dan Allah nan ka ji so kake wani dokan baka eh ranka daɗe sai kake wani taimaka min dan Allah lalle baka da bisa ga dukkan alamu dai na ga za mu tafi mu barka a wannan hijira da dan ka dan Allah dan annabi kar a tafi a gurin nan cikin daji ne ina ga a gurin nan karshen to wannan mun daji zai cinye ni dan Allah taimaka min idan eh, dai baka so a baka ka rage kayan nan eh zan rage iya na bari ah, a zan Kai yaro man kaza, ai gara haka marowacin banza marowacin wofi zumbul kawai kaga kaga kan nan a shari bari kar bari ba kai ta ni ne ba tsohon wani ne tsohon mu ne har ta kai ba bari ka samu na faɗo ah shi a kwance ba rai inna na fi ki tsanan wannan bawan Allah ki dan bani lokaci kaɗan na lura tsoron tsiya ne a cikin zuciyarka inna sanin kanki ne kin san babu tsoro a cikin zuciyata inda babu tsoro a cikin ranka da yanzu ka ɗauki fansar ka kuma da yanzu kai ne sarkin yakin maɗaci inna ina so mu kashe shi ne cikin hikima yadda mutane ba za su gane ni ne na kashe shi ba idan na kashe shi yadda mutane za su gane jarumai za su taru a kaina ni ma sai sun kai ni ƙasa idan kuma suka kai ni ƙasa kuma za ku fuskanci matsala kuma abin da ba zan taɓa so a rayuwata ba kenan don haka ki jin kirta ki bani lokaci nan ba da daɗewa ba zan gabatar miki da kan sarkin yaƙi a gaban jikina. Ana son ganin mutum. Ko kaɗan ki hakuri ki ban lokaci yin nan na sani shi ba na sani shi na fi ki tsanar inna. a'a dakata bula mai ya faɗi ina lamma lamma Brava. Baban ne? bakin to bula ma sarki na magana lafiya dai ko Allah ya baka nasara ku yi tafiyar nan a kyale na nan ni ba zan iya tafiyar nan bula ma da ka daure mu karasa gari na gaba sai a duba lafiyarka ko kuma mu barka anan mu mu ƙara gaba Allah ya baka nasara ba na ƙi taka ba taku ɗaya ba zan iya ɗara da kanan inda nake ba nan da ka gani ma to ko a ɗora ka akan doki ko kuma jaki ne ba ka nasara yanayin yadda nake jikin da dama ba jin daɗin jikin nake ji ba ba lallai ne ba yanayin da nake jikin na ko zan waye gare gana mutu to yanzu menene abin yi haka daɗe ni ina ganin abin da ya dace a yi shi ne tunda har ba zai iya tafiya ba kamata ya yi a bar wa lamma shi ya duba shi idan ya dan samu sauki to ko keken shanu sai a saka a ɗora shi a kai sai mu ci gaba da tafiya amma ya kamata mu samu guri mu yada zango eh, sai mu haɗa magariba da isha'i a kai to shi kenan a sanarwa al'umma za mu yada zango a nan ah, jama'a a saurara sarki ya ba da umarni a yada zango a nan gobe idan Allah ya kai mu da safe za mu ci gaba da tafiya. Ina sarkin yaƙi. Ina son a bincika mana wannan muhalli za mu samu ruwan sha a kuma yau farautar abin da za mu ci abin da ya sawaka. An gama ranka dai Idan akwai waɗanda suke da ra'ayin bin ka yin farauta, an yarje musu. An gaishe ka sarkin yaƙi. yara gyara kin tsi da kyau sannan zubabu tafi yake da ya afka maka a kowane lokaci me dalilin da ya saka ce haka na ji uwarsa ta ce za ta tsine masa idan bai ɗaukar mata fansa ɗanta bala daga kashe ba <laughs> ashe akwai kallo nan gaba kaɗan kenan ni ma zan fara harinsa saboda zan kashe na kashe kafin ya kashe yauwa eh. ai inda nake so na ji an zo kenan nan kai muka fi so a sarkin yaƙi na maɗaci ba su babu ba kai akai akai wani zubabu za a sha kallo Anne, sai fa ki haƙuri da ni. Domin babu abin da kike so ki gani sai dai ki gana mutu. to ni kuma ba zan mutu ba sai lokaci na yayi kaga malam dakata dakata kaji ni ba bani amanar ka ba fa shi aka ba amanar ka shi ya kai shi ya zama maka dole ni ba dole bane kana ji ko saboda ni baka haifi ubana ba baban shi ka haifa ke ke ke ke hanne ya isa haka ya isa haka in na sani ban haifi ubanki ba hanne amma na haifi uban mijinki kuma an ba shi amana ta ya riƙe ni hannu idan kin yi wasa yanzu sai in sa shi ya miki uku saki dole saki uku eh a <laughs> raye na naye dan Allah baba manga dan Allah dan annabi ka sa ya mun dari na ce baba manga ka sa ya mun dari idan ya sake ni ya mun saki uku ka nemi cikin tafiyan nan namu da muke yi ka auro masa mace ya zauna da kai da shi a cikin gidan nan kan tafiyan nan da muke ba mu iya daukan ɗawainiyar ka sai ni kadai har ba baba manga ya kake so na yi ne Hmm? kai kai kai kashi kai fitsari kai amai a kai na ni kadai ke wai me yake a ka ga akwai me yake damun ki ne ke me haka ne wai me haka na sani kai ta nimu kyale ta kar bar maganar haka ai dama baki haifa bane shi isa Allah ya hada ki da ni ki ta wahala da ni amma ai ga ki can sun haifa suna wahala da 'ya'yansu baba kana ji ko baba baba baba ni baka ni ni abin da ya fara isa ta gaskiya gaskiya abin da ya fara yawa eh, ya kake ci mata mutunci ne ni ba ni kai baba ba ubana fa kai baba ehe ni baba ka daina yi haka gaskiya kai ka nemu ai sai da na haifi uban naka tukuna izo haife ka da ban haifi ubanka ba kai a haife ka baka ruwan ne ko kuma mayar randa baka ne ba ni ruwa yaro haka mana ka toshe mun hanci ka toshe mun hanci ka nemu so kake ka kashe ni ne in kashe ka saboda me zan kashe ka komai ne ban fita ba to ni ba zan mutu ba bari in gaya maka ku ne yara kuke tsoron mutuwa ni inda na bi ma ba za ta bi ba mutuwar ni na rasa yadda zan yi da kai baba komai ne ban fita ba ka ce in baka ruwa ka ce ina so ka mutu wawa idan kai wasa haka za ka bi uban naka da ya mutu ni kuma ina nan daren dandam yakwa ikon kaya kai dai ba mun yi magana da mu yi ba magana da zamu yi kai ka dai wannan ina ne bari ka baro bari ka baro Allah ko bin shi ma kare shi kayan kai ne billahi wallahi rahmanu ai ba sai mu sa ido mu ga abin da za a yi zai aiwata kurum kurum kai kai kai ya haka ya haka wannan kayan dole ka ƙara rage su in ba ka rage kayan nan ba ba za ka yi tafiya ba in dai ba so kake ka ɗora wa kanka wani jigali ba to shi dai na faɗi ai taimakon sa muka yi Taimako? Wala taimako ka nai. Ku ta kamun wawa a kayan nawa? A'a. Sannan ka taimako min wai taimako? Dala mar tsaya. Kayan waye ba kayana bane? Eh. Ina ma lokacin da ka yi. Ai abun tsintuwa eh. na mai rabo ne. Kuma ga shi ya dauka. Allah sarki. Ga shi na dauka ni ne mai rabon. Mai rabon mai kayan yana tsaye shi ne tsintuwa ta zama mai rabon wanda ya tsinta? Ai eh, kwarai kwa. Oh. Oh. Sannu sannu. Hmm. Hmm. Yaya, lafiya? Hmm. Lafiyar kenan. Zai samu sauki. Wai, wai, wai, wai, wai. Wannan jinya taka kamar sarar maciji? Kitte kishi kakanni higa hingi haraku tulor bakwai hilgar hakan? Hakan? Hakan? Dago shi shaka. Hmm. Yes. Chief. Ah, Allah Idan an jima kaɗan sai a ƙara bashi. Da safe ƙara Idan bai samu sauki ba ki a kuma hanzarta tun da a ba ciro muke a curo bado a dafa masa da wake zan ya sha eh. a ci bado sosai ya ci ya koshi kun ji ko to idan ba samu bado ba to a nemo kwala a sa mata kuli kuli ka ga idan cip lafiya alau magani ne yake raka shi eh ba komai wannan zai warware zai tashi a wannan da kike gani wannan da gura gura da wuta ne in aka ji kamar ya shi kenan miki azu to Allah wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai ranka daɗe ya kamata ka je ka kwanta ka huta ko da na tsawon sa'a ɗaya ne haka ne wallahi yau kwana biyu kenan harban da na rantsa ido na saboda kula da wannan ayarin ka je ka kwanta mai nan ni nan zan ji da komai har sai ka tashi haka ne badaru na yarda da kai kana ɗaya daga cikin jaruman da nake bi da su a cikin wannan ayarin na gode bari je da a tashi lafiya yawa amma ba zan jima ba tashi lafiya babu kai kai ta fita wai kai ni ne hashimu ne hashimu ne me ke tafa da kai yalla bai ban so in taho yanzu ba na so sai na gama hada maka dukkanin labaran da zan sanar da kai amma yanzu ya zama dole ne na sanar da kai abin da yake faruwa a yanzu yanzu me ke faruwa a yanzu yanzu nan na farko dai askira yana yi wa sarkin yaƙi aiki domin ko duk shawarar da kuka yi da kai da mahaifiyarka ya kwashe ya sanar da shi askira ƙwarai da gaske sai kuma ne sai kuma babban labari yanzu haka sarkin yaƙi yana kwance yana bacci domin kuwa na ji da kunne na yana fadar cewa ya ɗauki tsawon kwana biyu bai bacci ba zai je kwanta ya huta ka tabbatar maganar da kake faɗa gaskiya ne sarkin yaƙi yana bacci gaskiya ne to ba kuwa zai farka ba sai dai ya farka a lahira gobe za a naɗa ni sarkin yaƙi ko kuma za ku kasance a ƙarƙashin mulki na. Kamar yi mushi sha sha a shekin sha ne mara hankali wallahi ka bani kunya. Ko ni zan iya kashe jarumi duk ƙarfinsa da shahararsa inda har yana bacci. Ki haƙuri ina, amma kin san ni ba sha sha sha ba ne. hanyar ɗaukan fansa ne ta zo inna so na ce gabatar miki da kan sarkin yaƙi a gabanki inna ka dalla gafara can gafara can ka bani kunya ubana mayaƙi ne ba shi da ɗa namiji haka nan ya mutu yana baƙin ciki ba shi da ɗa namiji ni ce nake kamar ɗa namiji ka bani kunya har ni na fika eh idan ba za ka iya kashe sarkin yaƙi ba ka gaya mini in nemi wani tun da wuri Inna, sanin kanki ne sarkin yaƙi ba ƙarfi na haifu ba kawai lokaci nake nema da dama in gabatar miki da shi a gabanki ina neman afuwarki ki ɗan ƙara bani lokaci tsoronsa kake ji ba na tsoronsa inna ke kanki kin sani ranka daɗe tashi subhanallah yana jin mayaka ko mahaya sun shigo garin nan dan baka haji haniniyan doki ne ki ji ta ko'ina ina su zuba mu muna can gudu suna can gudu muka aje su je ka turo min mutum biyu ta su badaru na fada mai an gama ranka daɗe kun ku kewaye ko ina an gama ranka jama'ar gari duk wani jarumi a cikinmu ya fito mu yaƙi wa'annan mutanen wanda kuma yake ganin ba zai iya fitowa a yaƙi ba ya kare kansa da kuma iyalansa sarkin yaƙi ranka daɗi kana ganin za mu iya da wa'annan mutanen kuwa ranka daɗi ko ba za mu iya da su ba ba za mu ƙyale su su kashe mu ba dole mu taɓaka abin da za mu iya taɓakawa bismillah jama'a Yeah. ba na buya ni ba rago ba ne kuma ni in da rago ne kowa ya sani ba zan gaji sarauta ba sarkin yaƙi azama sallo Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya lamma zai zo duba ka da kyau yadda ya kamata mai jama'a dan sambu ce mage ba ka san zama sai a sama aka jan biro abu rubuta sharti zara idan ka ya fi dukar sanda Allahu akbar kaga bagan jami'a abu rubuta kofar kadu la ilaha illallah je shege gobe dan halaka <laughs> ha wallahi zan so in ji tarihin mahaifinka domin in mutumin kirki ne to mahaifiyarka ta yi yawace yawace kafin ka zo duniya ba komai wane ne ministan nan kuma mai kece illarsa minista minista ba arabi ba boko ba mafaɗi ba tsoro ba kunya ba gudun abin magana ba uwa ba uba ba malami ka ji tsoron duk wanda ya rasa waɗannan abubuwa wannan shi kadai ai yadda yake haka ne akwai bambanci abu guda biyu tsakanin ka da mu muna da hanyar da za mu haifar da matsaloli da makirce makirce wanda zai baka mamaki baya da ku wannan karan na farin tafiya je da kawai a ke ba a giya wace kamar yadda ake raɗe raɗe a gari wallahi ba baban yadda ba sai yau kai da ka tafi kamar baya da kura jije ba ta tafi ba waye je ya kashe matsalar gabansa sabon sabon kashi saka ka kuwa sha'awa a wanda ya ga ne yadda aka tafka a kashi na ɗaya ashe dai tsuguna bata karewa sabo ba ya sai da kare ya sayi buli a yadda ka ganna ɗin nan haka wannan abokin nawa yake tsabi ɗin ba ɗaya kwarai ko sabo ai shi yasa ma Allah ya haɗa mu da shi a'a baro ba fa Allah ya haɗa mu ba shaidan ya haɗa mu to to to to to to <laughs> rikon mahaukaci sai sarki dabara fa ba ta ɗaura kaya sai an haɗa da igiya baya da kowa na farin tafiya Eh. kina siffan yadda ba wallahi mijina ya fi karfin Allah kuwa Allah kuwa in so da ke mu jone to amma kai malam baka ganin ka tsufa ne mai shan duka bari ba ta sabo fansar kura sai garin da babu awaki kutu kutu mugun ice daga kama ka kashe ɗauwa da haya baya da kura kwafarin tafiya eh na ji ka tsaya tun ɗazu mana jiran ki ga haram baba ya baci. baba ya hakuri ba sori kawai sai ki je kina yin shashancin ki tun ɗazu muna nan muna jiran ki bayan kin san muhimmancin appointment ɗin da ke gaban mu na sani sori idan kin ƙara ce min sori na rantse da sarkin da ke busan nan bashi idan ban zara wuka anan na yi miki balle balle ba Allah ya Ba baya da mafarin tafiya Allah la ilaha illa ar ashe da ku ba komai ai kai magace mana kai banza ne eh wallahi eh. la ilaha illa kamfanin da ya shirya GG Production shirin Nuhu Abdullahi labari da tsarawa Ibrahim Birniwa mataimakin mai shiryawa Alhaji Sheshi shiryawa Usman Mahazu ba ka fito da shi ba ko sai inda yake umarni Malam Aminu Tsera ya zama dole kai ne zaka bada kodar to aiko duk mutumin da yake jira sai an cire koda ta an dasa masa sannan zai rayu to gara ma je a fara hakan kabarinsa idan ka bari wannan mutumin ya mutu ni zan fede ka zan huda ka in ciro ko daga duka guda biyu in gasa su wallahi wallahi wannan abin da nake faɗa sai yayi baya da kura mafarin tafiya lokacin da yaron yake jariri idan yana bacci ko taba shi ne sai kiga ya farka yana kuka lokacin da ya fara rarrafe yana gani na sai fita da gudu yana rarrafawa lokacin da ya fara dariya yana dariya da kowa amma ban da ni da ya fara tafiya kuwa yana gani na nan ma sai fita da gudu kina ganin cewa idan yaron nan ya girma har ya san menene makami ba zai kashe na ba kitsan ne kitsan wani irin mafarki ne mai rikitarwa na rasa yadda zan fassara shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jininsa ne shi ya haife shi amma a kowane lokaci suka haɗu sai kaga kamar annabi da kafiri ɗan hakin da kare na kuwa shi ke tsone maka idanu kisan hutu kisan mahaifinka yana son ka yana matuƙar ƙaunarka baya son damuwarka Ebi ba ka ganin yadda abokanka suke yi da iyayensu ne? Abba ina girma zan kai ka maka. Zan siya ma babban mota. Kuma zan gina ma gida na tsara. Kisan Kisan Wani ma ya rawa bare dan makaɗa. Katafaren kamfanin da ya kware kan shirya fina-finan hausa wato dan hajiya film production bisa jagorancin yaro da gari abokin tafiyar manya nazir dan hajiya ke gabatar muku da fim din kisan hoto na gaya miki matsalar ke damun yaran na a walwar su take kuma tana nake kai wani mataki zan kai shi kasar waje aje a mai magani ciwon kwakwalwa ne rasa wanda zai shafa sai kai kadai duk duniya ba a taba yin haka ba sai a kanka Zan mu ga maka suke bari ga maka magana kisan kisan kisan hoto ma ji magani wai an rufe tsohuwa da ranta kowa ya ce kai da tsoka ya taba nashi ya ji ba za ka taba cin riban wannan fadan ba kaga kai kana aiki da hankali ne shi kuma Nabil ba hankali a tattare da shi na bi shawarar shi dan na yi hukuncin da bai kamata in yi ba hakika na zama jahili kisan hutu labari da kuma tsara shi yakubu dan komo shiryawa naziru dan hajiya ba da umarni Aminu Saira. Sama da shekara goma kana min abin da ka ga dama ban taɓa cewa komai ba. kan ko kashe ka. Ka kashe ni Nabil. Nabil ni za kashe? san kashe ka. In ka ci gaba da taɓa ni. Kisan hoto shirin Naziru dan ajiya.